Ibraniyawa Sura uku Saboda haka, ‘yan uwana tarkaka, ku da kuka sami kira nan na sama kuma, ku yi tunani a kan Yesu, wanda shi ne manzo da babban frist na ban gaskiyar da muke shaida. Yesu ya yi aminci ga wanda ya zabe shi, kamar yadda Musa ya yi aminci a cikinsa a cikin jama'ar Allah, mutumin da ya gina gida ya fi gidan daraja. haka kuma Yesu ya isa a ɗaukaka shi fiye da Musa, gama kowane gida yana da wanda ya gina shi, amma Allah ne ya gina kome. Musa ya yi aminci a cikinsa na bawa a cikin jama'ar Allah, ya kuma yi shaida game da abubuwan da za a fada nan gaba. Amma almasihu ya yi aminci a kan shi ɗan ne, wanda an ba shi iko a kan dukan jama'ar Allah, mu ne kuma jama'ar nan tasa. idan mun ci gaba da ƙarfin zuciyarmu muna kuma sa zuciya ga abubuwan da muke bege a kansu saboda haka kamar yadda ruhu mai tsarki ya ce yau idan kun ji muryar allah kada ku yi taurin zuciya kamar yadda kuka yi a lokacin tawayen nan kamar ranar da aka gwada ni a daji a can ne kakanninku suka gwada ni suka ga ayyuka na har shekara arba'in shi ya sa na yi fushi da wancan tsara sai na ce kullum suna kina a zuciyarsu ba su kwasa hanyoyina ba sai na yi fushi na yi rantsuwa cewa ba za su shiga hutuna ba sam yan uwana ku tabbata cewa ba wani a cikinku wanda zunubi da rashin ban gaskiya a zuciyarsa sun sa shi ya juya baya ga Allah mai rai. amma ku dinga karfafa juna kowace rana, ku yi amfani da kowane zarafi wanda ake ce da shi yau, domin kada ko ɗayanku ya zama mai taurin zuciya ta wurin rudu na zunubi. Mu masu taraya da almasihu ne, idan mun tsaya da ƙarfi a kan amincewarmu ta fare har zuwa ƙarshe, kamar yadda aka ce, Yau idan kun ji muryar Allah. kada ku yi taurin zuciya kamar yadda kuka yi a lokacin tawayen nan su wane ne waɗanda suka ji muryar Allah duk da haka suka yi masa tawaye ai su ne dukan mutanen da Musa ya bi da su daga ƙasar Masar su wane ne waɗanda Allah ya yi fushi da su har shekara arba'in ai su ne waɗanda suka yi zunubi suka fadi suka mutu a daji. su wane ne waɗanda Allah ya rantsuwa a kansu cewa ba su shiga hutunsa ba sam ai su ne waɗanda suka kiyin biyaya saboda haka mun ga cewa rashin ban gaskiya ne ya sa ba su iya shiga hutun nan ba